wani bawan Allah ne da aka same shi aka yi masa bulala to farko da shan ce Najeriya tana cikin hali na halin da ake ce za yanzu haka son a yi aje zanga-zanga hali na yunwa hali na kaya ta yi tsada hali na bima na kowa bai samun kansa bai samun sukuni amma shi ka zo ka ji wai 'yan sanda 'yan tsaro 'yan tsaro 'yan sanda da ya kamata a ce sun protect 'yan ƙasa sun protect yunwa da ababen da aka ce za ta fi kawai sun kama wani dattijo suka kai masa bulala bulala wannan tsoho kuna ji yana cewa wai yana da ciwon siga yana ce muku yana da ciwon hawan jini da wasu ababa kaga ciwon siga ciwo ne da ɗan mutum har ya tsage ko kuma ya ji ciwo ciwo ya yi kurji to kurjin nan fa ba zai sake warke ba zai kara warkewa ba zai zama masa babban gwalando ne zai zama masa babban gwalando zai zama masa zai kai zai zai kai shi ma lahira amma ku ji dai ku je ji dai eh, kuka bi shi har Kano suka yi masa bulalan ya ku bari saka muku wannan bidiyo ku ji abin ban takaici abin ban haushi wallahi abin takaici kake zage shi me yasa dan Kaduna ne ni ba dan Kaduna kake shi Najeriya ne ni ka mun kenan a cikin demokrasi <laughs> bulala suka yi masa eh? sun sa masa anko Ina da ciwon suga. Abin da za ka yi min kenan. Ina da ciwon hawan eh, Abin da za ka yi min kenan. Ina da ciwon hawan Abin da za ka yi min kenan. Ina da ciwon eh, Abin da za ka yi min kenan. Ina da ciwon. Ina ma magana kana ga ma abin da za ka yi min kenan. Ina da ciwon zuciya. Me yasa kake zagi? Ina da ciwon. Me yasa kake zagin gwamnati Kaduna? Me yasa kake zagi? Eh, me yasa zagi? Ba ba wai bidiyo ba da kake zagin gwamnati Kaduna. Gwamna wa zagi. Ka zama gwamna mana. Ba na zagi. Kai iska shege. Ba na. musu. Dinga, dinga. Kai dinga. Jama'a, ina naka turo min wannan bidiyo. Wallahi abin ban haushi abin takaici. Suka kama wannan bawan Allah suka zane shi suka yi masa bulala da suna wasu 'yan tsaro, 'yan sanda. 'Yan sanda, 'yan sandan kirki, in mutum ya yi laifi, in ya kama shi ba yana kai shi a ah, bimana Ah, yana kai shi station ba ne? 'yan sanda ke kama mutum su sa masa anko bayan sa masa anko a kuma a yi masa a zane shi a yi masa bulala ka duba wannan mutumin wallahi in bai haura ba zai haura sittin, zai kai 70 ma mutumin bani shekaru saba'in, ku zane shi ku masa bulala kamar ɗan yaro karami wai ya zagi gwamna in za ka duba wurin shekaru shekarunsa ka duba shi ka duba gwamna gwamnan kaduna duba huskansa ka duba gwamnan kaduna ka san shekaru a shekaru ba ɗaya ba ne ya girme ya girme gwamnan kaduna in ma bai haife shi ba ya girme sama in ma bai haife shi ba ku zane shi ku masa bulala in kuma 'yan sandan kirki ne aisha su gwada kansu mu ga Su a suka yi masa wannan walakanci zai iya yuyuwa yiwuwa cewa gwamnan kaduna ma bai san da su ba wala Allah 'yan fati ne 'yan adawa ne su zo kawai su zo su bata masa suna zai iya yiwuwa irin haka zai iya yiwuwa to amma wani irin hali ne za a shiga muna cikin demokrasi? in eh, an ce demokrasi. kowa na da damar yi maganansa a kan gwamna abinda yake ganin bai dace ba amma fa ban da zage-zage saboda in ka zage gwamna ko ka zage wani shugaba ko ka zage ni ko na zage ka akwai daman abinda ake kiran shi deformation of character deformation of character bi na ka ɓata sunana ina da hanya in hau da kai mu je kotu ina da damar mu je kotu da kai akwai daman a je kotu tsakaninmu da kai josaki my brother akwai daman mu je kotu da kai to amma babu dama wani dama ya ba wa 'yan sanda ya ba wa polis 'yan sanda dama ya kama wannan soho ya yi masa bulala wai ya zage gwamnan kaduna ina zage kuma yana ranzu ana cewa wallahi ban zage shi ba wala Allah za ka je ka bibiya faurin faɗan gaskiya ya faɗa abin da shi yake ganin right ne a wurin shi yake ganin cewa ana tauye musu tauye musu hakkinsu shi ku masa bulala dan Allah dan annabi in ma gaskiya ne fa in ma gaskiya ne cewa suna wa gwamnan Kaduna ne aiki shi sa mutum ya tashi ya baro Kaduna ya tashi ya baro Kaduna kan matsalan tsaro nan kuma kan matsalar yunwan nan da ake ciki da Najeriya ke cewa za ta je zanga-zanga. Wannan kuɗin mota ko kuma a wannan kuɗin petro da kuka ɓata kuka tashi daga Kaduna har kuka shigo har Kano kuka yi mu wannan ba wannan, Allah nan bulala wannan kuɗin petro wannan kuɗin man da kuka sha don Allah in ku duku in ma gaskiya yana zagin ma gwamnan Kaduna kan maybe yunwa wasu ababen da ake wannan kuɗin patro eh, sunan shi nan mai in kuka ɗauko kuka ba shi ko kuka ba wani talaka don Allah don annabi ba ku solve wani problem da gobe ba zai zagi gwamnan Kaduna ba in ma in ma in ma gwamnan Kaduna suke wa aiki in ma saboda zai iya yiwu saboda waɗannan in za gane cewa they are highly criminals wallahi they are highly criminals criminals ne in in da eh, saboda ka duba suna masa bulala suka nuna shi akan bidiyo amma shegu she su suka ɓoye kansu she su suka ɓoye kansu to inda zaka gane cewa kaman these people they are criminals amma da muryansu za a iya samu wanda ya san su kuma shi da suka yi mabulala insha Allah za mu neme shi kuma insha Allah tun da har in ya ga su zai iya gane su shi an sketchin ku a ga suwa suka je suka yi wannan shegantaka kamar tsohon mutumin nan tsohon mutumin nan ku kama shi ku yi masa bulala kamar ɗan yaro ƙaramin ku sa ya suguna kuma kuna yi masa bulala kun sa masa anko a hannu kun sa masa anko a hannu kuma kuka bari ya suguna kuna zane shi kuka masa bulala wannan wani zalunci kenan wannan wani zalunci kenan za ku je ku yi aikin criminality kuma ku cire ma sunan gwamnan Kaduna in ma <laughs> astaghfirullah lazim duba ana buga hankalin mutane ni gwamnan Kaduna ni ban san shi ba ban taɓa ma magana da shi amma da gaske inda gwamnan kaduna ya aike su inda shi suke aiki ko ya hankali mu magana mu aiki da hankalinmu wala za su ɓoye sunansa ba za su kira sunansa ba saboda shi da kansa ya san kiran sunansa da za su yi irin illan da zai yi masa irin illan da zai yi masa a cikin bima na election shi ya sani sun sani shi sa ni a wurina wallahi ba, ba gwamnan kaduna suke wa aiki ba wala allah ma gwamnan kaduna bai san su ba wala allah gwamnan kaduna bai san su ba saboda in dai su in dai su sun iya sun huskan su ba su yadda huskan su ya fito fili ba amma shi suka kira sunan gwamnan kaduna shi sunansa ya fito fili to kasancewa wannan abin da suke yi sun san abin da suke they are just criminals mutanen banza ne mutanen banza ne ku zo ku kama wannan tsohon mutum kimanin shekara saba'in sittin saba'in ku masa bulala ba wani maganan banza ko ya ja take doka ko ya shiga wani shago ya ja ya sata ko ya shiga wani wuri astaghfirullah ya ja ya fade ko kuma ya ja wani abin babu wannan duk ababa wai kawai ya zagi gwamnan Kaduna gwamnan Kaduna shi waye shi Allah ne shi waye shi waye da ba zagin sa shugaban kasa Bala ma tulumbu ba zagin sake yi ba wannan makami da suke da shi dole ba kan da za yi za a samu yan adawa dole ba yanda za a yi za a samu yan adawa dole shi an samu yan adawa ah, alhamdulillah oh blah <laughs> Bla, uh, eh, Black Ako, my brother, thank you. Alhamdulillah, hope you good. Ba yanda za sai an samu yan adawa. General Muhammad Buhari ba ki sake yi ba? Ba wasu zage shi ba? Kawai sha a doko a ja kama wanda ya zage shi, kawai a sa masa a masa bulala? Wani irin yanayi ko Najeriya take shiga? wani irin yanayi ake shiga maka ina amerika shi na ga abin da wala allah gani biden ya yi bai shi daidai ba shi na tsaye yin maganganu na shi kawai shi yan sanda su biyu ne kawai su kama ni kawai su zane ni su min bulala wai domin na yi magana akan biden balle ma a zo ma kasa ma ce wai mayor na yi magana akan mayor ko wani minista sha kama na min bulala wani irin yanayi kenan amma ni ban yadda gwamnan kaduna wa'annan criminal suke ba aiki ba ya kamata a neme su domin in aka bari wannan abu zai ci gaba ka kaman is misalin kaman you are still slavery in your own country ka zama wani bawa ne kuma a cikin kasanka a cikin kasanka fa a cikin kasanka ka zama wani bawa wani la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wato talaka mutumin banza ne wato talaka shi bai da komai bai da gata kawai ku zo ku kama shi ku yi masa wannan walakanci yau za a wa mutum eh, hukunci ko gwamna in kaje kai wani kuskure za a yi maka eh, eh, hukunci hukunci ne ana kama ka ne a kulle ka kuma kamin a kulle ka gwamna an san ma ka yi abin da kake amma da farko ba za a iya tugume ka a ce yi ba face kotu ta ba da dama ta yanke hukunci ta yanke hukunci cewa wannan gaskiya ya yi ko mutum kisa ya yi an zo an iski ga wuka ga macece a kwance kasa ga yarka wuka Ba ka da daman ka ce masa ya kashe wani law kenan ka zo ka iske ga mutum wuka ga jini-jini a hannunsa ga gawa kwance an so an caka wannan gawa wuka gawan ya mutu bushe ga wani wallahi ka zo ka iske a wannan yanayi a wannan yanayi ma baka da daman ka ce ya yi kisa baka da daman ka ce ya yi kisa in ka ce ya yi kisa har aka zo aka iske har she kotu kotu ke da daman kawai ta yanke masa hukunci ta ce ya yi kisa saboda with evidence with evidence shaidai dai a ce ana tugumansa amma ka yanke shawara ka yanke ka ce wannan ya yi abin da wani irin reni wani irin reni ne la ilaha illallah wani irin reni ne ku kamu wannan za ka zo ka duba yaran wanda suka masa bulala aka ake su kana jin kana kamar tsaran yaran cikinsa ne tsaran yaran cikinsa su kama wannan tsoho su yi masa bulalan tsiya kawai wai ya zaki gwamna kun je lahira gwamnan ma ba wani kaya ba ne ku da kanku ba wani kaya ba ne hakkinsa da shi Allah ya karbi masa hakkinsa in bai samu hakkinsa a duniyan nan ba wallahi Allah shi ya Allah shi ya kwace masa hakkinsa wala Allah gwamnan na zaune shiru shiru shi bai san ma abin da ke faruwa ba bai san ma bai da wani alaka ma da ku amma inda gaske gwamna ya aike su wallahi ba za su kira sunan gwamna kan da suka boye huskokinsu a cikin bidiyo ba su yadda an su ba wallahi haka za su boye sunan za su boye sunan gwamna amma kana ganin wala Allah yan adawan gwamna ne maybe yan adawan gwamnan Kaduna ne suka yi wannan tsiya da shegantaka suka tura wa duniya to Allah ya ba mu sa'an samun su domin gaskiya za a shiga cigiyansu kuma Allah ya ba mu sa'an a gansu ku sake jin wannan iskanci da shegantaka da reni wayo da suka yi ma wannan bawa Allah. yasa kake zage ina zage ni na zage gwamnan Kaduna yasa kake zage shi ba magana zage me yasa kai dan Kaduna ne ni ba dan Kaduna yasa kake zage shi Najeriya ne ne dan Arewa kuma ba abinda zaka yi min kenan ba na zage sa ba ni kula da abinda zaka yi min kenan eh? abinda za ka yi kenan bulala eh? da ciwon suga abinda za ka yi kenan ina da ciwon eh? abinda za ka yi kenan yana ce muku ina da ciwon siga yana ce muku ina da ciwon siga yau ka duba wani na kwance wallahi tallahi akwai wata baiwa Allah da ta zo da ta wurinmu ta ce sarki zaki don Allah don annabi ga ɗana ɗan cikin tafa ga ɗana ana neman a sake masa kidney transplant ana neman a sake masa kidney yaron huruwa yake yi. wai ta sayar da gwalagwalanta duka ta sayar da kayan ɗakinta yanzu ya kai har zanninta zanin cikin eh, zanin eh, eh, daga ajiye za ta sayar wai akwai wani zanin ma da aka yi mata lefe shekara goma sha ɗaya da aka yi mata lefe da shi duka ta hada tana a sunan shi nan siyarwa amma baban yaro baban yaro ya fita iskansu kuma da aka dame shi ya zo duba yaro shi wannan mutumi ya ce mata to ai mijin da take aura tun da yaron na gidansa shi ba zai duba yaron shi ba shi dai yaron ya mutu in kuma yaron ya mutu bauta da shigantaka wai shi ya kai wannan sabon mijinta kotu kai da ka haifi yaronka ka bar ma mata yaro da kabar ma mata yaro baka duba yaron ba domin ta yi sabon aure ta komo da yaro gida wurinta yanzu kake son kai ka kwaci yaro ta ce sam ta yanzu ga yaro ko da ma menene yaro yaron ka ne shi kana son wanda ya aure ta yanzu ya duba yaro ta sayar da kominta lefe da na ce muku mijinta sabon mijinta da ya mata wurin shekara goma sha ɗaya duka ta hada ta siya ana duban wannan yaro ta ta gaya mini aka ce to aje a nemo shi da aka je a ne a kira shi ma a bani ni da shi mai magana wallahi da aka je ba gan shi ba aka ce mana wai ya yi tafiya ya bar Najeriya muka sa aka je muka sa manyan aka je kuma gaskiya ya tafiya ba shi na ba ta yaro shi ba muka zo na samu wasu abokaina da ne muka haha da kuɗi aka tura wannan baiwan Allah in tana ji na ta sani aka tura wannan baiwan Allah aka je aka yi ma yaro nan transplant aka iya aka masa tun yana dialysis da su aka to ashe ashe ashe abinda ba mu sani ba ashe ashe in aka yi wa mutum in aka yi wa mutum sakiyan wannan kidinin nan ashe bayan haka ba shi bane karshe ashe wai ana zuwa ana kuma eh, ɗaukan wani magani akwai wani abin da ake yi yana kan magani for the rest of his life wannan ba shi sa da zuwa gaya mini kuma kasan jama'a na da yawa muka yi na ɗaya muka yi na biyu na kuma kai abin ba sauki ba ne fajiya ba mu iya mu continue har domin kowa maganin yana da tsada ajiya ki samu wani abin yi nemo baban shi a san kan da za a yi ashe ba a je a sake wa mutum kidini ne wai kawai an kare da shi fa ashe mai shin wallahi mutum sani ashe mai shin yana kan drugs ya tsaura kan magani for the rest of his life kana ji da na ci ne ko kana ji da na magani to kaga wannan ma wuce balle kuma ga wannan yana gaya muku ina da ciwon siga wallahi in wurin mai ciwon siga in ya samu wuri ya fashe a jikin shi ba zane shi da suke bulan suke masa har wuri ya yi kurji to ya saura da wannan kurji kenan har rayuwarsu zai zama kuma kurji da ta budewa ne zai zama masa kamar wani abu kamar wani gwalando kamar wani ciwo wani ciwon da bai taba warkewa wani ciwo ne da bai taba samun warkiya da wannan ciwo za shi lahira kuma kuna ji wannan bawan Allah yana ce muku ina da ciwon sigafa?" ina da kuna ji yana ce muku ina da ciwon wani irin wani irin mayu wani irin shetane wani irin wani irin mugayen mutane ne wannan ku je ku kama saran babanku saran ma'aifinku tsaran ma'aifinku wurin shekara 60 zuwa 70 tsaran ma'aifinku ku je ku sa masa kuna masa bulala yana ce muku ina da ciwon siga fa ina da ciwon siga yana ce muku ina da kuma kuna yi masa kuna ce masa wai suguna kuna yi masa bula saboda me wai ya zage gwamna wai wai ya zage gwamna kuma kuna jira ce muku ban zage shi ba waya duban duban siya kuma zaka waya na mutane kamar magana ce muku azzalumai ne wala Allah gwamnan bai san su ba tun da sun yi sun boye kansu wallahi inda gwamna yake su da sun boye sunan gwamna kuna ji yana ce muku ina da ciwon siga duba yasa kake zagin gwamnan Kaduna yasa kake zagin gwamnan Kaduna yasa kake zagin gwamnan ni ga zargi gwamnan kaduna me yasa kake zagi shi ba maganar zagi me yasa kai dan kaduna ne ni ba dan kaduna me yasa kake zagi shi Najeriya ne ne dan arewa kuma abin da za ka yi min kenan ba na zagin sa ba ni kula da abin da za ka yi mun kenan eh? abin da za ka yi mun kenan yarda da ciwon kunya ya mun kenan yarda da ciwon abin da za ka yi ne gwamnati kunya Duba rashin kunya. Duba rashin kunya ka kama saran babanka kana masa bulala haka. Insha Allah, Allah shi ya ba mu dama, Allah ya ba mu sa'a mu samu ko su wane ne mu ga huskan ku kawai. Wallahi mu ga huskan ku kawai. Shi kun ci ubanku. Saran ubanka ka kama shi kana masa bula wani irin yanayi Najeriya ta koma ne? Tsarin mahaifi ka kama shi kana masa bulala haka wai ya zagi gwamnan Kaduna jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin talikai wanda ya dare rana ya mutum ya aljan Allah mun gode ma da ka bayyana mana mamanmu mu Allah Allah ka ƙara tsare mana ita da tsarewarka ina ma sadan ina munafukan ina tsinannin ina magulmatan ina ƴan hasarar to ta Allah ba taku ba Allah ya bayyana ta Allah ya bayyana ta kuma Allah ƙara mata lafiya da nisan kwana mai girma ciya man dauda ka wuce rarara ina taya kamar na da ganin mahaifiyarka Allah ya kare maka ita Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya ba ta lafiya alhamdulillah alhamdulillah Aisha Umaira riri yari Aisha yan wacce ka Aisha Umaira hannan <laughs> Allah ƙara mata lafiya kwano ɗaya naira ɗari da hirinci kuli-kuli gwangwani ɗaya na madara naira ɗari da tamanin ne rabi da kan haka kalli wannan abin akwai abin tosi wallahi naira ɗari da tamanin kuma yanzu nan da ba a cin tafi da ba a ci ba a ci ba a cin wannan da wallahi yanzu kasan akwai abu a cewa wallahi ka sa akuya nan jin ko yanzu ka gwada a gida ka jefa mata wallahi ba ta ci ba amma dole yanzu na fahimci kai mutane suna cin abin da akuya ba ta ci eh gaskiya ne ko raba biyu wannan wallahi akwai awaki ba sa ci ko yanzu mutum ya je gwada musu wallahi ba su ci ba amma dai dole ake cinta ko a dambu da ita a dan hada da gari kaɗan na dawa ko garin masara da biya ka? sannan kuma a nemo wannan kulikuli gwangwani ɗaya ne ɗari da ta. Allah ya sauke, Allah ya sauke, Allah ya sauke. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to jama'a wannan shine halin da muka samu kan Najeriya yanzu kuma wannan abu wannan bawan Allah ya faɗa ba iya haka kara bane ba hatta cikin birni akwai iyalai da dama wanda wannan tafasar suke ci su rayu abar da ya tabbatar mana cewa akuya ma bata ci kuma a ƙasa irin Najeriya wanda Allah ya bata arziki ya bata resources ya bata damammaki da opportunities wanda za ta yi ta inganta rayuwar 'ya'yanta a lokacin da aka ji an ce an samu mutum ɗaya ya saci kudaden al'umma in billions and trillions a nan ake samun mutane da ba sa iya cin abinci tare da abin da Allah ya bamu da resources da ma'adanai da damammaki an samu shugabanni domin wannan talaucin da muke ciki ba talauci bane wanda Allah ya saukar mana Allah ya bamu dama mu muka kagawa kan wannan halin da muke ciki wanda shine har ta kai ta kawo jama'a sun raina malamai ma malamai wanda kusan su ne karshen abin da a arewa ne muke saurara mu fahimta mu da'a shi ta kai wasu daga cikin mu ba har zagin suke zagi na kazanta wanda wani ma ba zai iya karantawa ba ba dan komai ba saboda an saka jama'a cikin kangi tunanin jama'a ya tafi mutum da yake jin yunwa mutum da yake hasali ba zai ji wa'azi ba zai yi wahala ina kira ga gwamnati 'yan Najeriya masu shirin yin zanga-zanga sun ba ta dama mai tsaho domin tun kusan farkon watan da ake za a yi zanga-zanga 29 ga wannan watan. Lokacin ne wannan mai tsaho kuma har yanzu akwai lokaci da za a zauna a abubuwan da za a yi. A zauna a samar da gagarumin canji a Najeriya musamman akan abubuwan da za su taɓa rayuwar talaka a kusa kuma da sauri. A zauna a ɗauki matakai wanda za su wato saka 'yan Najeriya su gamsu cewa an yi wani abu da zai sa ba sa buƙatar yin wannan zanga-zanga. Amma ina ba da shawara kuma na shafa kafin yanzu shi zalunci matsalarsa ne in kai ta sa tun mutum yana haƙuri yana haƙuri za a kai wurin da wallahi ba zai haƙuri ba kuma ba zuga kowa ake yi ba domin an kai yanayin da baka bata ka zuga wani yanzu mutumin da yake jin yunwa mutumin da zai ba shi da mafita ba shi da hope baka bata ka ce mai tashi kai wani abu baka bukata natural abu ne wani duk mutumin da ka tura shi ka tura shi ka tura shi ya zama ba inda zai kai juyowa zai musamman musamman yunwa gashi muna ganin yara da yawa zama yan daba ba dan ya fata zama yan daba ba domin ba su da halin abin da za su ba kuma cewa nake daba daidai ba ce amma yan daban da muke da su da sauran jama'a masu shashe wallahi da yawa da dama inda a ce akwai abin yi ba su zama haka ba environment an ba da wato enabling environment aka samar na yin wannan abubuwa a daidai lokacin da kuma ba ma ganin shugabannin Najeriya suna cikin wannan halin musamman zababbun shugabanni ba sa ciki me yake nunawa kuɗin da ya kamata a raba shi equitably kowa ya samu shi ne a hannunsu lallai a zo a zauna a wani abu na ga majalisar tarayya ta zama ta ce ta rage salarin ta kashi hamsin ba wannan ne kawai abin yi ba nota shida wannan abu ne mai kyau amma wato we need more than this ba iya haka muke bukata ba a zauna a sake zama a ƙasar nan a sake zama a ƙasar nan kuma wannan za su yi shi ne in their best interest domin duk mutumin da yake da hankali ya san cewa wannan halin ba zai dore ba wannan ƙasar da halin da ake ciki a wannan ƙasar abubuwa ba su bari a haka ba dole dole jama'a za su hawa kansu mafita dole ina kira a gwamnati domin zaman lafiyan da ake cewa a zo a yi mai kyau ne na yarda cewa zaman lafiya ba abin da kai shi amma ragamar samar da zaman lafiya tana hannun shugabanni ba hannun talakawa ba su za su zauna su ba jama'a adalci wanda dan adam zai gamsu an mai adalci cewa ba na buƙatar fitowa zanga-zanga shugabannin majalisu da muke da su na tarayya da senate su zo su zauna su yi abin da ya kamata idan shugabancin najeriya ba zai iya ba a cire su shi sa muke da dama na ita impeachment idan shugabancin najeriya is incompetent a cire shugabannin nan ku ɗauki oversight function da aka baku nan dama tunda ba baku akwai grounds da dama da ake bi gurin impeachment idan ta bayyana cewa shugaban Najeriya ba zai iya ba a samar da wani ku zauna ku cire shi a triggerin duk amda a triggerin legally amma dan Najeriya ba zai zauna a yi ta rayuwa a cikin wannan halin ba wannan common sense common sense ba ka buƙatar ka ga kowa kuma na ga jami'an tsaro suna kiran jama'a suna kakka masu ɗaya bayan ɗaya a gaitun a gaitun can ba zai ba za ku iya ba domin girman sel ɗin ku yawa jama'ar Najeriya kaɗan wurin mutum miliyan ɗari biyu a Najeriya kuma wurin miliyan ɗari daga cikin wannan suna cikin mugun talauci so saboda haka ba za ku iya kama kowa da kowa ba ba magana ce ake ta shugabannin wallahi ba wani shugaba a cikin wannan wani mutum da cewa shine shugaban wai protest ko mi hada babu kowa akan kansa ya yake ya kamata jama'a da sun kira kan cewa ban shirya protest bane ban shirya bana shirya protest da kowa amma an ta kama mutu zan fito mi duk abin da zamu yi da kowa da kowa domin yancin mu ne yancin mu ne ina ganin daga nan zuwa lokaci zuwa kwana goma akwai yanayi da ake da shi da za a zo a zauna a samu major reforms a Najeriya a samar da canji manya canji wanda jama'a sun ji a jikinsu shugabanni daga reps mu zuwa senate mu zuwa hajjibobi a zauna duk wani policy da za a yi shi wanda za a samu wa da talaka sauki kuma ya zama ya ji shi a cikin lokaci kankani a yi amma ko kun hana wannan ba za ku hana wani abu da zo wata rana wani abu da zai zo ya faru zai faru spontaneously a tarihin duniya duka hatta juyin juhali hali ba zama ake a shida shi ba. faruwa kawai yake in most of the times so saboda haka ni ina ganin masu shirya wannan protest ma sun shirya shi a tsaho domin wurin kwana talatin ka ce kana ta shirya har abin ba tempo din zai kasa ni ina ganin wannan dama ce aka aka ba gwamnati na lokaci mai tsaho ta zauna ta ga abin da ya kamata ta yi gurin samawa jama'a sauki domin ko da kun kakkama mutane to akwai yanayin da zai zo abin zai faru spontaneously ba a shirye ba kawai wani ne zai fara wani abu kawai shi ke jama'a sai su ga ya kwata su fara ba a ba ku lokacin da za ku shirya dan Allah dan annabi ku duba al'umman nan ku yi abin da bar ko ba dan Allah ba ko dan dorewar mulkin ko dan dorewar kasar nan tunda ku ne kuke san wata rayuwa akwai mutumin da mun ma mutuwa ta zo yanzu shi bi damuwa. ba mutum da yake da hali shi ne da wata wato rayuwa ta dame shi ko wani jin daɗi ko menene akwai wanda shi yanzu ko amta ko arewa ba za su bace lillahi rabbil alamin ubangijin talakai, wanda ya dare rana ya mutum ya aljan Allah mun gode ma da ka bayyana mana mu mamanmu mu Allah Allah ka ƙara tsare mana ita da tsarewarka ina ma sadan ina munafukan ina tsinannin ina magulmatan ina ƴan hasarar to ta Allah ba taku ba Allah ya bayyana ta Allah ya bayyana ta kuma Allah ƙara mata lafiya da nisan kwana mai girma ciya man dauda ka wuce rarara ina taya kamar na da ganin mahaifiyarka Allah ya kare maka ita Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya ba ta lafiya alhamdulillah alhamdulillah Aisha Umaira ariri yari Aisha yan wace ka Aisha Umaira hannan <laughs> Allah ƙara mata lafiya kwano ɗaya naira ɗari da hirinci kuli-kuli gwangwani ɗaya na madara naira ɗari da tamanin ne saboda kan aka kalli wannan abin akwai abin tosi wallahi naira ɗari da tamanin kuma yanzu nan da ba a cin tafi da ba a ci ba a ci ba a cin wannan da wallahi yanzu kasan akwai abu a cewa wallahi ka sa akuya nan jin ko yanzu ka gwada a gida ka jefa mata wallahi ba ta ci ba amma dole yanzu na fahimci kai mutane suna cin abin da akuya ba ta ci eh gaskiya ne ko raba biyu wannan wallahi akwai awaki ba sa ci ko yanzu mutum ya je gwada musu wallahi ba su ci ba amma dai dole ake cinta ko a yi dambu da ita a dan hada da gari kaɗan na dawa ko garin masara rabi haka sannan kuma a nemo wannan kulikulin gwangwani ɗaya raka ɗari da ta. Allah ya sauke, Allah ya sauke, Allah ya sauke. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to jama'a wannan shine halin da muka samu kan a Najeriya yanzu kuma wannan abu da wannan bawan Allah ya faɗa ba iya haka kara bane ba hatta cikin birni akwai iyalai da dama wanda wannan tafasar suke ci su rayu abar da ya tabbatar mana cewa akuya ma bata ci kuma a ƙasa irin Najeriya wanda Allah ya bata arziki ya bata resources ya bata damammaki da opportunities wanda za ta yi ta inganta rayuwar 'ya'yanta a lokacin da aka ji an ce an samu mutum ɗaya ya saci kudaden al'umma in billions and trillions a nan ake samun mutane da ba sa iya cin abinci tare da abin da Allah ya bamu da resources da ma'adanai da damammaki an samu shugabanni domin wannan talaucin da muke ciki ba talauci bane wanda Allah ya saukar mana Allah ya bamu dama mu muka kaga kan wannan halin da muke ciki wanda shi har ta kai ta kawo jama'a sun raina malamai ma malamai wanda kusan su ne ƙarshen abin da a arewa ne muke saurara mu fahimta mu musu da'a gashi ta kai wasu daga cikin mu ba har zagin su suke zagi na kazanta wanda wani ma ba zai iya karantawa ba ba dan komai ba saboda an saka jama'a cikin kangi tunanin jama'a ya tafi mutum da yake jin yunwa mutum da yake hasali ba zai ji wa'azi ba zai yi wahala ina kira ga gwamnati 'yan Najeriya masu shirin yin zanga-zanga sun ba ta dama mai tsaho domin tun kusan farkon watan da ake za a yi zanga-zanga 29 ga wannan wata. Lokacin ne wannan mai tsaho kuma har yanzu akwai lokaci da za a zauna a abubuwan da za a yi. A zauna a samar da gagarumin canji a Najeriya musamman akan abubuwan da za su taɓa rayuwar talaka a kusa kuma da sauri. A zauna a ɗauki matakai wanda za su wato saka 'yan Najeriya su gamsu cewa an yi wani abu da zai sa ba su buƙatar yin wannan zanga-zanga. Amma ina ba da shawara kuma na shafa kafin yanzu shi zalunci matsalarsa shi ne in kai ta yin sa tun mutum yana haƙuri yana haƙuri za a kai wurin da wallahi ba zai haƙuri ba kuma ba zuga kowa ake yi ba domin an kai yanayin da baka wata ka zuga wani yanzu mutumin da yake jin yunwa mutumin da zai ba shi da mafita ba shi da hope baka bata ka ce mai tashi kai wani abu baka bukata natural abu ne wani duk mutumin da ka tura shi ka tura shi ka tura shi ya zama ba inda zai kai juyowa zai musamman musamman yunwa gashi muna ganin yara da yawa sun zama yan daba ba dan ya kawata zama yan daba ba domin ba su da halin abin da za su ba kuma cewa nake daba daidai ba ce amma yan daban da muke da su da sauran jama'a masu shashe wallahi da yawa da dama inda a ce akwai abin yi ba su zama haka ba environment an da wato enabling environment aka samar na yin wannan abubuwa a daidai lokacin da kuma ba ma ganin shugabannin Najeriya suna cikin wannan halin musamman zababbun shugabanni ba sa ciki me yake nunawa kuɗin da ya kamata a raba shi equitably kowa ya samu shi ne a hannunsu lallai a zo a zauna a wani abu na ga majalisar tarayya ta zama ta ce ta rage salarin ta kashi hamsin ba wannan ne kawai abin yi ba nota shida wannan abu ne mai kyau amma wato we need more than this ba iya haka muke bukata ba a zauna a sake zama a ƙasar nan a sake zama a ƙasar nan kuma wannan za su yi shi ne in their best interest domin duk mutumin da yake da hankali ya san cewa wannan halin ba zai dore ba wannan ƙasar da halin da ake ciki a wannan ƙasar abubuwa ba su bari a haka ba dole dole jama'a za su hawa kansu mafita dole ina kira ga gwamnati domin zaman lafiyan da ake cewa a zo a yi mai kyau ne na yarda cewa zaman lafiya ba abin da ya shi amma ragamar samar da zaman lafiya tana hannun shugabanni ba hannun talakawa ba su za su zauna su ba jama'a adalci wanda dan adam zai gamsu an mai adalci cewa ba na buƙatar fitowa zanga-zanga shugabannin majalisu da muke da su na tarayya da senate su zo su zauna su yi abin da ya kamata idan shugabancin najeriya ba zai iya ba a cire su shi sa muke da dama na ita impeachment idan shugabancin najeriya is incompetent a cire shugabannin nan ku ɗauki oversight function da aka baku dama tunda ba baku akwai grounds da dama da ake bi wurin impeachment idan ta bayyana cewa shugaban Najeriya ba zai iya ba a samar da wani ku zauna ku cire shi a yi triggering duk amda a yi triggering legally amma ɗan Najeriya ba zai zauna a yi ta rayuwa a cikin wannan halin ba wannan common sense common sense ba ka buƙatar ka zaga kowa kuma na ga jami'an tsaro suna kiran jama'a suna kakkama su ɗaya bayan ɗaya a gaitun a gaitun can ba zai ba za ku iya ba domin girman sel ɗin ku yawa jama'ar Najeriya kaɗan wurin mutum miliyan ɗari biyu a Najeriya kuma wurin miliyan ɗari daga cikin wannan suna cikin mugun talauci so saboda haka ba za ku iya kama kowa da kowa ba ba magana ce ake ta shugabannin wallahi ba wani shugaba a cikin wannan wani mutum da cewa shine shugaban wai protest ko mi hada babu kowa akan kansa ya ci yake ya kamata yi jama'a da sun kira kan cewa ban shirya protest ba ban shirya bana shirya protest da kowa amma in ta kama mutu zan fito mi duk abin da zamu yi da kowa da kowa domin yancin mu ne yancin mu ne ina ganin daga nan zuwa lokaci zuwa kwana goma akwai yanayi da ake da shi da za a zo a zauna a samu major reforms a Najeriya a samar da canji manya canji wanda jama'a sun ji a jikinsu shugabanni daga reps din mu zuwa senate din mu zuwa hajjibobi a zauna duk wani policy da za a yi shi wanda za a samu wa talaka sauki kuma ya zama ya ji shi a cikin lokaci kankani a yi amma ko kun hana wannan ba za ku hana wani abu da zo wata rana wani abu da zai zo ya faru ya faru spontaneously a tarihin duniya duka hatta juyin juya hali ba zama ake a shida shi faruwa kawai yake in most of the times so saboda haka ni ina ganin masu shi wannan protest ma sun shirya shi a tsaho domin wurin kwana talatin ka ce kana ta shirya har abin ba tempo din zai kasa ni ina ganin wannan dama ce aka aka ba gwamnati na lokaci mai tsaho za ta zauna ta ga abin da ya kamata ta yi gurin samawa jama'a sauki domin ko da kun kakkama mutane to akwai yanayin da zai zo abin zai faru spontaneously ba a shirye ba kawai wani ne zai fara wani abu kawai shi kenan jama'a sai su ga ya kwata su fara ba a ba ku lokacin da za ku shirya dan Allah dan annabi ku duba al'umman nan ku yi abin da bar ko ba dan Allah ba ko dan dorewar mulkin ko dan dorewar kasar nan tunda ku ne kuke san wata rayuwa akwai mutumin da mun ma mutuwa ta zo yanzu shi bi damuwa mutum da yake da hali shine da wata wato rayuwa ta dame shi ko wani jin daɗi ko menene akwai wanda shi yanzu ko amta ko arewa ba za su bace suna da dama maganar zaki. Me yasa kai dan Kaduna ne? Ni ba dan Kaduna. Me yasa ne ni dan Arewa. Ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu larira kan wannan shafi na sarki zaki. Kamun mu ci gaba da wannan bidiyo. Ah, wani bawan Allah ne da aka same shi aka yi masa bulala. To, farko da shan ce Najeriya tana cikin hali na A halin da ake ce za yanzu haka son a yi aje zanga-zanga hali na yunwa hali na kaya ta yi tsada hali na bima na kowa bai samun kansa bai samun sukuni amma shi ka zo ka ji wai 'yan sanda 'yan tsaro 'yan tsaro 'yan sanda da ya kamata a ce sun protect 'yan ƙasa sun protect yunwa da ababen da aka ce za ta fi kawai sun kama wani dattijo suka yi masa bulala bulala wannan tsoho kuna ji yana cewa wai yana da ciwon tsiga yana ce muku yana da ciwon hawan jini da wasu ababa kaga ciwon siga ciwo ne da 'yan mutum har ya tsage ko kuma ya ji ciwo ciwo ya yi kurji to kurjin na fa ba zai sake warke ba zai kara warkewa ba zai zama masa babban gwalando ne zai zama masa babban gwalandu zai zama masa zai kai zai zai kai shi ma lahira amma ku ji dai ku ji dai eh, kuka bi shi har Kano suka yi masa bulalan ya ku bari saka muku wannan bidiyo ku ji abin ban takaici abin ban haushi wallahi abin takaici Me yasa kake zaka shi ina na zargi wannan tafiya me yasa kake zage shi ba maganar zagi me yasa kai dan Kaduna ne ni ba dan Kaduna me yasa kake zage shi Najeriya ne ni dan Arewa abin da za ka yi min kenan a cikin demokrasi. bulala suka yi masa sun sa masa anko